masallacin abubakar siddiq da ke nan bukadari cikin garin lafiyan jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi 21 eh, ga watan ramadan shekara na 1437 wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara na 2016 domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma mun tsaya jiya a tafsirin aya na da arba'in da biyu a wannan sura mai albarka suratul baqara muka ce akwai ƙarin bayani da ya dace mu yi wajen fito da ma'anonin wannan aya shi za mu ɗora yau don haka za mu sake karanta aya ɗin bismillah وكذلك جعلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت ليس إلا لنعلم من الرسول ممن ينقلب على وإن كانت إلا على الذين هدى الله الله بالناس لرؤوف na'am wannan ita ce aya na ɗari da arba'in da uku a wannan sura suratul baqara Allah madaukin sarki yana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Ok, yana da kyau in ba ku uzuri na makara saboda wani dalili ne da yasa dole a makara ɗin? وكذلك جعلناكم أمة وسطا حكما مكيمك وتنئما دوري أكن نئمر شوى من شريد دكو إزواغا alƙibla wacce take ita ce ta daidai wacce ta fi cancanta a fuskanta a sallah wato ɗakin ka'aba kuma muka sanya ku kuka zanto al'umma wacce take mai adalci zaɓaɓɓen al'umma wacce tafi kowace al'umma alkhairi mun yi hakan litakunu shuhada a alannas domin ku zanto masu bai da shaida akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto mai bayar da shaida shi ma akan ku wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alƙiblar da ka kasance ba a kanta ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam illa na na'lama rasul sai dai domin mu sani irin sanin da muke bayyanawa kowa ma ya sani waye wadda ke ban annabi da ya yaƙini wadda yake biyayyan gaskiya mu bambanta mai irin wannan biyayyan daga wanda yake biyayyan ƙarya shine wanda yanqalibu ala aqibai wanda zai juya basa daga digansa muka ce yana nufin wanda zai yi ridda wa in kanat lakabiratan lallai wannan hadisa wannan abin da ya faru na juya alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba lakabiratan abu ne mai girma wato mai nauyi mai wahala a zukata illa ala na hada sai dai akan waɗanda Allah ya shiryar da su sune kaɗai. ba za su ji nauyin haka din ba ba za su ji wahalan yin haka din ba wama kana Allah liyudhi'a imanakum da dai Allah madaukakin sarki bai kasance ba wanda zai tozartar da imanin ku inna Allah bin nasi la rahim lallai Allah madaukakin sarki mai tsananin tausayi ne kuma mai tsanin jin kai ne ga mutane to mun fassara <clears throat> wannan ayar har mun kai uh, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lam ba mu sanya al-qiblat da ka kasance akai ba sai dai dan mai wannan wadansu malamai suke cewa kunta anan yana nufin alƙiblar da muka ɗora ka a kai yayin da ka tafi garin madina wato baitul maqdis kenan waɗansu malamai kuma suna cewa kunta a yana nufin wanda kake a kai yanzu ma'ana ba mu sa ka bar wancan ka zo wannan ba suka ce wannan ya yi daidai da faɗin allah madawakin sarki kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kaga ya amfani da kuntum a nan amfani da kuntum ba wai a da ba yana nufin ku ne abinku mafifita al’umma ko zaɓaɓɓu cikin mutane da Allah ya ɗora ku ya ba ku fisiko a sauran mutane da. wa ma ja'alna al-qiblat allati kunta 'alayha illa na man manyan ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi okay kafin nan batun da muka yi a kan cewa an sanya mu mazanto adilai domin mu bayar da shaida a kan mutane malamai suna ƙara cewa na daga cikin ma'anar shaida a kan mutane shine mu kira mutane mutanen duniya baki ɗayansu izuwa ga addinin musulunci don wannan ya zanto su ma kamar annabi yana cikinsu mana saboda da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanzu ta yadda shaidar zai tabbata ma dukkanin muminai akan duk wanda ya kawar ko ya kawar da kai ko ya imani ai mun faɗi cewa cewa jiya cewa shaidar da za mu yi waɗancan al'ummai ɗan ranar tashin alƙiyama shine cewa manzanninsu sun isar musu ko kuma su ba su bi ba muka bi cewa shaidar da zamu yi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana a nan gidan duniya shi ma ya kunshi cewa mun yi masa biyayya da sauransu haka nan a lahira ma zai zo yi mana wannan shaidan akwai waɗanda za a ce masa a'a ban da su a ciki sai ce to ai nisa da su to wannan na duniya ɗin na daga cikin ma'anan shaidar kuma mutane ne ku isar musu da da'awar musulunci domin ku bayar da shaida cewa sun bi ko ba su ba wannan yana samun malin goyon bayan hadisai ingatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin nan da imamu ahmad ya rawaito haka na imamu bukhari ma ya rawaito shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune sai aka zo da jana'iza gawa ana wucewa sai mutane suka yi kyakkyawan yabo ba mamaci din sai annabi ya ce wajabat can suna zaune ɗin dai sai aka sake zo aka shige da wata gawar sai suka yi mata mummunan yabo mummunan shaida sai annabi ya ce wajabat can sai sai na umar ya ce ya Allah ba mu gane ba na farko an yabe ta kace wajabat wannan ma an zarge ta kace wajabat sai ce wancan da ya wuce kun masa shaida na alkhairi na ce wajaba ina nufin aljanna ta wajaba gare shi wannan da ya wuce kun masa mummunan shaida na ce wajaba ina nufin wuta ta wajaba gare shi antum shuhada'ullahi ala al-ard ku ne masu shaida a wajen Allah masu ba Allah shaida ga mutane dangane da abin da ya shafi mutanen kasa don haka suke cewa wajibi ne akan al'umman musulmi su isar da wannan sako ɗin yana cikin abin da zai tabbatar musu da wannan shaida ɗin duniya da lahira hakanan ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da mutane guda hudu cikin wannan al'umma suka yi masa kyakkyawan shaida to zai shiga aljanna kamar da ibnu kathir ya ambata a cikin tafsirinsa suka ce mutane uku ya ce mutane uku ba haka suka ce mutane biyu ya ce har ma mutane biyu sannan ba su tambaye shi mutum ɗaya ba saboda haka ya dace kenan kowa ya yi alkhairi domin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa shaida na alkhairi in su yi maka shaida na alkhairi Allah zai karba in su yi maka mummunan shaida Allah zai karba kuma akwai hadisi da kuka sani shi ma ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya mutu aka samu mutane 40 da ba sa shirka da Allah suka yi masa sallah to za su cece shi Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna sakamakon sallah sallan kuma me suke a sallah ai addu'a suke yi mamacin ko kenan Allah zai karbi addu'an su saboda kasancewar su adilai ne saboda kasancewar su zababbu ne shine wannan abubuwa din suna shiga ƙarƙashin shaidar da al'umma za su bayar ma mutane mutanen wanda suka shuɗe da kuma mutanen wanda suke ma rayu a cikinsu kuma za su bayar da shaida sashensu masashe ko a kan sashe kuma duka Allah maɗaukin sarki zai karɓa saboda haka kowa ya san me zai yi domin ya san irin shaidar da mutane za su yi masa bayan ba shi da rai وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله للي وأن أبنيمي وحلا أتشيمك يوك فسكنشنا إن ذاك يسلى هار كسابة كما إذا زام زوم كرنت حديثي cewa hadisin albara ibn azib cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da hijira zuwa madina Allah maɗaukin sarki yayi masa umurni taban akwai malamai da suke sabani cewa shin yayi ne da istihadin sa sannan Allah ya tabbatar da shi akan haka ko ko a'a umarni Allah ya yi masa wani hadisin yana cewa Allah ya masa umarni ya fuskanci baitul maqdis kuma ya fuskanci baitul maqdis din nan na wani lokaci zamu zo mu faɗa a tafsirin aya na gaba to in ka saba da abu wani lokacin yana da nauyi ka bar abin da ka saba shi sa Allah anan ce wa innaha lallai ita wannan abin da ta faru Zamirin yana koma izuwa ga abu ne da aka shafe mu'annas wato wa inna hadhihi alhadisa wannan abin da ya faru na canza alqibla abu ne wanda yake mai nauyi mai wahala a zukata saboda idan rai ta saba idan mutum ya saba da abu kawar da shi daga wannan abin faram a lokaci guda abu ne yana da nauyi a cikin zuciya sai mutum ya daure sai imani ya zauna a cikin zuciyar mutum shine zai hakan ba tare da yaji wani abu a cikin zuciyarsa ba shi yasa Allah ya ce illal ladina hadallah al-imam ibnu kathir yake cewa lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na ya daina fuskantar baitul maqdis ya dawo ya fuskanci al-qibla an samu da dama daga cikin masaronin imani da munafikai da suka samu kunci a zukatansu har waɗansu ma suka yi rinda suka bar addinin musulunci suka ce to kuma aban ya zanto wasa kenan don me yau za a ce su yi nan gobe a ce su yi nan su ne wadda Allah madaukakin sarki ya kira wawaye a cikin ayar da muka karanta jiya wannan yana ƙara tabbatar da wato abinda wannan ayar take faɗa ne Allah sai ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance ba wadda zai tauye muku ko ya tozartar da imaninku da kuka yi hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari hadisin canza alƙibla a cikin hadisin albara ibn azib yake cewa bayan an canza alƙibla dan akwai mutane waɗanda suka mutu a wata riwaya a wata riwaya yake cewa waɗanda aka kashe su ba mu san me za mu faɗa dangane da su ba gashi an canza alƙibla su kuwa sallar su duk da suka yi gaba ɗai suna fuskantar baito al-maqdis ne sai Allah ya saukar da wannan aya wannan gaba ɗin wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah madaukakin sarki ba zai taba tozartar da imanin ku ba malamai suna ce akwai ɗan ishkali a nan saboda kafin a canza alƙibla ba a san an yi wani yaƙi ba wadda za a ce har an kashe waɗansu musulmi alhafin ibn hajar al-asqalani yake cewa eh wannan iskalin haka ne amma tana iya yiwa ba dalilin yaƙi ba wani dalili yasa aka kashe waɗansu musulmi waɗanda suke ba shahararru ba shi yasa labari bai zo mana ba wa adamul ilmi la yastalzimul ilma bil adam cewa baka sani ba baya nuna cewa abun bai wakana ba to tun daga albara ibn azib sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan sai mu ɗauke shi a haka kuma akwai hadisi da yake nuna cewa akwai waɗanda suka mutu to wannan kaga babu iskali a ciki akwai waɗanda suka mutu suna fuskantar alƙibla sai sahabbai suke cewa to su yaya hukuncin aikin da suka yi suna fuskantar wancan alƙibla ɗin shi ne Allah ya ce wa ma kana Allahu li a imanakum da ya tashi bayar da amsan wannan tambayar da suke yi sai ya haɗa rayayyun da matattun duka alamirin imanakum imaninku domin ai abin ba ya shafi wanda suka mutu ne kadai ba wanda suke raye su ma sun yi sallah a lokacin fa su ma ai ya dace a san hukuncin sallar su a wannan lokacin shine al tahir ibn ashur yake cewa ma'ana wannan hadisi da imam al-bukhari ya rawaito hakanan irin hadisin wanda shi ma imam eh, at-tirmidhi ya rawaito yana nuna mana kenan kamar sahabbai a wannan lokacin sun yi zaton cewa idan an shafe hukunci to wannan yana sa hukuncin da aka shafe ya zanto ya ɓaci ta yanda lada na wannan aiki ɗan ba za a ba mutumin da yi wannan aikin ɗin ba da suka ji tsoron wannan ne suka yi wannan tambaya maybe suna zaton cewa za a sa su su rama sallolin da suka yi suna fuskantar wato ainihin ah, baitul maqdis shine Allah ya ce a'a Allah ba zai tauye abin da kuka yi ba wannan sai malamai suka ɗauki hukunci a nan cewa shi al-nasikh yana bayanin cewa daga yanzu ne aiki bai inganta da wancan amma wancan da aka yi tun da umarni ne aka yi maka kai yadda aka saka kai kana da ladanka cikakke daga yanzu kuma to bai halatta ka yi wancan tun da an kawo sabon hukunci don haka sai ka ɗora akan wannan saboda haka ya shafi wanda suka mutu sallar su yayi ku da kuke raye sallar da kuka yi kafin ku fara yin wannan kuma sallar ku ta yi kuna da ladan ku cikakke wa ma kana Allah li imanakum anan sai Allah yayi amfani da lafazin imani ba lafazin sallah ba sai malamai suke cewa wannan yana mara ma mazhaba ahlus sunnati wal jama'a baya da suke cewa al'amalu dakhilun fi musammal iman idan aka ce imani to aiki na gabbai suna shiga ƙarƙashin imani shine abinda ibnu abi zaid al-qirawani ya faɗa a cikin risala cewa imani gaskatawa ne da zuci sannan furuci ne da wato ainihin baka kuma aiki ne da gabbai so imani ya kunshi waɗannan abubuwan gaba ɗaya yasa Alƙur'ani yana siffanta ayyuka ya sa musu sunan imani kamar yadda yake a nan wurin shi yasa imam malik yake cewa duk lokacin da ya zo ya karanta wannan aya ɗin sai tuna mazhaban ɗan murji'a da suke cewa imani kawai shine gaskata abu a cikin zuciya wato yana mamaki ba sa karanta wannan aya din ne saboda ma'anan imani a wannan aya shine sallah domin akan sallah ake magana wa ma kana Allah a imanakum da dai Allah madaukin sarki ba zai tozartar da sallar da kuka yi kuna fuskantar Baitul Maqdis ba a yanzu da yasa kuka fuskanci ɗakin Ka'aba وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم للي ألا مدوككين سركي ميزانا ننجن ne? malamai suna saɓani dangane da mai alakan arrafatu da arrahma dukansu dai suna nuna tausayi ne da jinkai amma wanne ne ya fi tsanani a ciki wanne ne ya fi kuma faɗi waɗansu malamai suke cewa arrafatu ita ce shiddatun rahma wato tsananin tausayi ɗin kenan shi kuma rahma tausayi kawai ko wani iri ko mai tsananin ne ko mara tsanani kenan akwai alaka na umum da khusus wannan keɓaɓɓe wannan kuma general waɗansu malamai kuma suna cewa a'a arrafatu shine tausayin da kake wa mutum yayin da ya shiga wani hali na ƙaƙani ƙayi ka tosaya masa a irin wannan yanayin wannan shine ake kira ra'afa suna isti'nasi da faɗin Allah madaukakin sarki a ayar da take suratu nur na haddi azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da mazinaci namiji da mazinaciya in ya tabbata a kansu ku yi musu bulala ɗari kowa a masa bulala ɗari sai Allah ce wala ta huzkun bihi ma rafa kada wani tosayi ya ɗauke ku dangane da al'amarinsu kada ku ji tosayinsu a cikin al'amarin Allah madaukakin sarki in kun kasance kun imani da Allah da ranar tashin alkiyama kaga anan mutane ne da suka shiga wani mummunan yanayi ko za a yi musu haddi sai aka ce kada a ra'afa ta ɗauke ku dangane da su ma'ana tausayin da za ka yi mutumin da ke cikin hali na wato kakanikaye yana cikin mummunan yanayi ko wani mummunan abu ya same shi wannan tausayin da za ka masa shine rama shine ra'fa to Allah madaukakin sarki ra'ufun ne bi ibadihi mai yin tausayi ne da rangwame mabayansa a duk lokacin da suka samu kansa cikin kunci sai yalwata musu yanzu gashi sahabbai sun samu kansa cikin wani kunci anan ko yaya za a yi da sallarsu da suka yi kafin canza wannan alƙibla din sai Allah ya ce musu a ai Allah ya karba ya warware musu wannan kunci dan asar ne min asari arafatihi tabaraka wa ta'ala sannan ya ƙara da cewa shi rahimun ne shi anan kuma shi ma masu faɗan wannan suna ce ita kuma ar-rahma ita ce gamammiyar tosai wadda ake yin ta ba sai in mutum ya shiga cikin wani mummunan hali ba mana cikin yalwa Allah ya saukar mana ruwa ya ƙara mana wannan rahamarsa ne hmm? kana da wadata ka gode ma Allah Allah ya ƙara maka duk yana daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki saboda haka ko a cikin kunci ko a cikin yalwa wannan ludufi da Allah yake maka sunan tausayin nan rahama ne wannan eh, su ne abinda malamai suke faɗa dangane da wannan to mu shiga asalin ayar da take magana akan wato <clears throat> canza alƙibla ɗin kafin mu fito da hukunce-hukunce da malamai suke ambata ƙarƙashin su. أفلا يعلمون أنه Allah madaukakin sarki yana cewa qad nara taqalluba wajhika fis samaa haqiqa tabbas muna ganin yadda kake jujjuya fuskanka cikin sama mana nahiyoyi daban-daban na sama wannan ana yi ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce falanuwalliyannaka qiblatan tardaha to tabbas za mu juyar da kai izuwa ga alƙiblar da kake so fawalli wajhaka shatr al-masjid haram to ga alƙawarin an cika ka juya fuskanka a lokacin sallah ya fuskanci ɓangaren ɗaki mai alfarma wa haithu ma duk inda kuka samu kanku ku sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiya addininsa kuma fawallu wujuhakum shatra ku juya fuskanku in kuna sallah ku fuskanci wannan eh, ɗaki mai alfarma almasjidul haram wa innal ladina utul kitab lallai waɗanda aka baiwa littafi malamai na ahlul na kitab yahudawa da nasara la na tabbas suna da sani annahu alhaqqu min rabbihim cewa wannan juyar da kai zuwa ɗakin ka'aba ɗin shine gaskiya wadda ya zo maka daga ubangijinsu wa mallahu bi ghafirin amma ya'malun Allah maɗaukakin sarki bai kasance ba mai gafala mai rafkanwa dangane da abin da suke aikatawa wannan ita ce ayar da ta sauka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dalilin ta aka juyar da alƙibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari ده موطا مع الإمام مالك ده البراء بن عازب إمام البخاري يا يروي حديث البراء اورا ري دا ما هر ري غدا أكو ده حديث ينا تشيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وإنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت wa kana alladhi mata ala alqibla qabla an tuhawwala qibla albayt rijalun kutilu lam nadri ma naqulu fihim فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم wannan shine hadisin da na karanta muku karshen sa cewa shine sababin nuzul wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum wannan dai daga cikin lafazza na hadisai na Al-Bara ibn Azib da yazo a cikin Sahih al-Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi hijira zuwa madina an umarce shi a wani lafazin kenan cewa ya fuskanci baitul maqdis ya yi sallah to yana cewa ya fuskanci baitul maqdis wato tare da sahabbansa sun yi sallah na tsawon watanni goma sha shida ko goma sha bakwai a waɗansu lafazza ɗin akwai wannan shakku a waɗansu lafazza babu shakku cewa goma sha shida wannan ne abinda ibnu kasir shi ma yarin jihar ne abinda al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fatul bari shi ma yarin jihar cewa wata goma sha shida suka yi suna fuskantar alƙibla wato tsohuwar alƙibla ita ce baitul maqdis sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yin sallah bayan saukar wannan aya ɗin sai ya fuskanci ɗakin ka'aba saɓanin yadda ya saba yana fuskanta mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a wani wata ne a watan rabi'ul awwal ya tafi wato ainihin a madina to malamai suna cewa canza alƙibla ya faru ne a watan rajab shekara na biyu kenan bayan hijira a watan rajab waɗansu ma suna cewa a tsakiyan watan rajab na haka waɗansu sukan ma bayar da wato exact lokaci ɗin su ce wata goma sha shida da ‘yan kwanaki ko shida ko abin da ya kama da haka shi ne zangon da annabi sai yana fuskantar alƙibla da aka saukar da wannan aya ɗin sai ya zo da ya zo zai yi sallah malamai suna sabani wace sallah ce wannan hadisin kaga ya nuna mana cewa sallar la'asar ne ita ce sallar da aka fara yin ta ana fuskantar alqibla ta ka'aba sai yayi wannan sallah din da yayi sallah waɗansu mutane suka yi sallah tare da shi kenan wanda suka yi sallah tare da shi din za su je su bayar da labari ko to sai mutum guda daga cikin wanda suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yana tafiya ya je samu waɗansu suna sallah suna ruku'u a riwayar imamu malik cewa ya je ya same su ne suna sallan asuba kenan tun da la'asar su labari bai isan musu ba har asuba haka nan riwaya ya zo cewa masallacin quba haka ya faru da su suma a sallan asuba kenan su sai da asuba suna cikin sallah mai labari ya je musu da labari ya ce ina mai bayar da shaida da Allah cewa na yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama ƙibala makka yana fuskantar makka yana nufin ka'aba a cikin ɗaki mai alfarma a cikin wato masallaci mai alfarma yana faɗa musu wannan suna ruku'in sai suka juya ba su ɗaga daga ruku'i ba fa sai suka juya su ma suna fuskantar ɗakin ka'aba ɗin haka nan akwai hadisi na kuba ɗin hadisi abdullahi bin umar bainama nasu bi quba fi salati subhi yayin da mutane suna sallah a masallacin quba sallan asuba idh ja'ahum atin wani mai zuwa ya zo musu faqala yace rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kad unzila alaihi lailata qur'an jiya da daddare tana iya shi lokacin ne ya samu labari ko yace an wa annabi sallallahu alaihi wa sallama aya alqur'ani wa qad umira an yastaqbil alka'bata fastaqbiluha kuma an umarce shi ya fuskanci ka'aba da haka ku fuskanci ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham sun kasance suna fuskantar bangaren sham wato masidu al-aqsa fastadaru ila alka'bati sai suka juya suka dawo suna fuskantar ka'aba wannan shine yadda abin ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsawon wannan zango da yake yi sallah a garin madina yana kallon baitul maqdis yana zuciyarsa tana ta'allakuwa. ina ma da Allah zai umarce shi ya kalli ɗakin ka'aba ne ɗakin da babansa annabi ibrahim ya gina domin tsintsanta bauta ma Allah maɗaukakin sarki shine abinda Allah ke cewa kad nara taqalluba wajhika tabbas ga da ke jujjuya fuskanka ma'ana annabi sallallahu alaihi yana begen Allah wahayi ya sauka yana daga kansa a sama haka nan ya kalli nan gefen ya kalli nan gefen yana raja'i Allah ya saukar masa da wani abu wanda zai canza masa alƙiblarsa ya fuskanci ɗakin Ka'aba sai Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tardaha lallai za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da tardaha wadda za ka yarda da ita shi ana malamai suke cewa akwai ɗan iskali a nan wancan da yake yi a kai bai yarda da ita ba ne? ai ba za ka yi masa zata haka ba ko? saboda annaba ne kuma umarnin Allah yake bi kuma kai ma mumini Allah madaukin sarki ce imaninka ba zai cika ba sai in ka sallama ma al'amarin Allah gaba ɗaya. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الشوكاني كي شاشر يقول داود واكا أنبتا أنا كافن كذا مؤمنين قري سي كامي كرق منك ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk cikin wani abu da ke shige ma duhu ko duk wani abu da kuke sabani ya zanto wanda zaka fuskanta ya baka hukunci shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kawai zaka fuskance shi ya baka hukunci ba a wani abu banda wani abu a kan komai na rayuwarka wannan shine sharadi na biyu din sharadi na uku in ya bayar da hukunci din kada ka ji wani kunshi dangane da hukuncin komai sa a zuciyarka shine sharadi na uku sharadi na hudun shine ka sallama ka abun ai kana iya yi wani abun lokaci amma ah, a ka da dan wani abu ko to kai wannan abun wannan ma shine sharadi na hudu su mu kara masa mace akwai na biyar wa yusallimu taslima mi kauya ba kawai ka mi kauya ba mi kauya ma gaba daya tasliman inna litaki kenan to in mumini ma an fada masa wannan to ya kake jin shi kuma annaban dangane da alakarsa da Allah madaukakin sarki ai ya wannan ko saboda haka ya yarda da wannan alqibla din shi yasa malamai suke fassara tarbaha anan su ce wacce tuhibbuha ko kuma wacce za ka fi yarda da ita wacce zuciyarka za ta fi nutsuwa da ita shi yasa Fahir ibn Ashur yake cewa za mu fahimta daga wannan tabirin cewa Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ilhama kafin nan cewa zai canza masa alqibla wannan din temporary ne akwai wacce take ita ce dawwamammiya za ta zo to tun da ba faɗa masa lokacin ba ya yake buran Allah ya nuna masa wannan lokacin to kuma tabbas zai fi yarda da wacciya ita ce Allah ya jinkirta masa sai zanto in ka fahimci wannan babu iskali falan waliyan naka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid haram ka juya fuskanka shatr al masjid al haram al shatr yana zuwa da ma'anar nahiya kamar inda yake zuwa da ma'anan rabi abu at-tuhuru shatrul iman ko yana nufin rabin imani amma anan fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka fuskanci ka juya fuskanka wato wajen yin sallah alqiblarka ta zanto ita ce wato kana fuskantar nahiya bangare shatr anan yana nufin gefe ko bangare na wato ainihin almasjidul haram jumhurin malamai suna cewa almasjidul haram a nan yana nufin ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba yana cikin almasjidul haram ne hmm? shi yasa a yaren alkur'ani hakanan a yaren larabawa bayan musulunci suna ta'abiri da almasjidul haram suna nufin ɗakin ka'aba kamar yadda ana yin ta'abiri da ɗakin ka'aba ana nufin masallaci mai alfarma in ba ku ta mun faɗi wannan wa iz albayta baita masabatan lin-nasi wa amnan muka ce malamai wadansu sun ɗauka cewa ja'alna albayt ba ɗakin kadai ake nufi ba ko ana nufin masallacin ne gaba ɗayan sa shi yasa muka ce mutum zai ga wanda ya kashe ubansa ma a masallacin ba zai masa komai ba wadansu malamai suka ce a'a ba kawai masallacin ma yake nufi ba wajen hmm? yana nufin haramin ne wannan suka ce yana nufin ma albaladul haram din ne garin ne gaba daya saboda Allah madaukin sarki ce awalam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim daga sasanin su ba a garin makka ake waftan mutane din ba a'a a gefen sa ne a nan wajen baitul al-masjid al-haram da ake nufi ana nufin ɗakin ka'aba din ne in za ka yi sallah ka sa fuskanka ya ya zanto ya dace da wani kusurwa daga cikin kusurwa na ɗakin ka'aba abin da ya shafi tafsir ɗin eh, hukuncin fiqhun zamu yi bayan mun gama tafsirin ayoyin fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wannan magana ne da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai Allah ya ce wa haythu ma kuntum wannan kada wani ya dauka cewa ana yin magana ne da annabi shi kadai a'a ya shafi al'umma gaba ɗaya wa haitsu ma kuntum duk inda kuka kasance su malamai suke cewa kada mutum ya ɗauka cewa ana yi da wanda ke cikin masallacin ne kawai cewa in zai yi sallah ya fuskanci inda ɗakin ka'abar take duk inda kuke sawan kana cikin masallacin ko kana wajen masallacin sawan kana garin makka ko kana wajen garin makka sawan kana madina ko kana wajen garin madina duk inda kake a bayan ƙasa wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra ku juya fuskanku ta ɓangaren Daki mai alfarma yana nufin ta bangaren ka'aba shi za ku fuskanta in za ku yi sallah wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitab wannan shine umarnin kenan wanda da wannan umarni malamai suka dauki sharaɗin cewa dole sai ka fuskanci alƙibla a sallah kafin sallah ka ta inganta sai inda aka yi togaciya wadda za mu zo mu yi bayani wannan insha Allah sai Allah ya ce wa innal ladina utul kitab lallai waɗanda aka bai wa littafi malamai suna cewa ta'abiri da cewa utul kitab yana nufin malamai daga cikin su ake nufi shi yasa ba a ce wa inna ahlul kitab ba malaman ne sun sani la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa wannan magana cewa alƙiblarka wadda za ka wanzu a kai ita ce ɗakin ka'aba sun sani shi ne gaskiyar maganar da ubangiji ya sanar da su ta yaya ya sanar da su wannan malamai suna ce ta hanya biyu imamu ce ta hanyar faɗa musu da ya alittattun cewa kai manzan gaskiya ne kenan duk abin da za ka yi abu ne wanda ya yi daidai da umarnin Allah maɗaukakin sarki in kasancewa wannan annaban gaske ne to duk abin da zai yi kasan gaskiya ne daga ubangijin Allah madaukakin sarki ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kuma wadansu malamai suna cewa an faɗa ma a cikin littafin su inda ake describing ake siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama an faɗi cewa alqiblatta alqiblat da zai fuskanta a sallar sa na dindindin shine ɗakin nan da annabi Ibrahim ya gina Ka'aba kenan ya tabbata a littattafan an siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan siffan cewa zai fuskanci ɗakin Ka'aba sun riga sun san wannan har a lokacin da ake fuskantar Baitul Maqdis ma su sun sani cewa na ɗan wani lokaci ne amma ƙarshen lamarin za a juyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ɗakin Ka'aba amma suna ɓoye wannan saboda mai in sun gaya mabiyansu kowa zai rabu da su ya zo bi annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan alladina utul kitab din da ake magana anan malaman yahudawa da basu musulunta ba kun gane ko wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim to suna boyewa ko shine Allah yake musu gargadi wa mallahu bighafilin amma ya'malun Allah bai mai rafkanwa bane dangane da abin da suke ma'ana su ci gaba da wannan Allah zai maganin su akwai ƙira'ar da ta zo wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai mai rafkano bane dangane da abin da ku kuke shi ma anan kamar ana cewa to kada fa ku bi abin da ahlul kitabi suke suke muku suke waswasi suke yadawa cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha da nan da suke suna sukan wannan canjin alqibla to kada ku bayyana su ku Allah ya yi muku umarni zai zira ido ya ga za ku bi umarnin ko ba haka ba kuma ba zai taɓa rafkana ba dangane da abin da kuke ba mai rafkarwa ne shi ba saboda haka in ba ku tsaya akan wannan alƙibla wacce ita ce gaskiya da Allah ya shirya da ku ba to fa za ku gaba da Allah wannan shine taujihin khitab din zuwa ga musulmi wa mallahu bighafilin amma ta'malun lokacin mu ya ga bai dace mu mu kara sabon nan ba da haka za mu tsaya anan. ina ƙara ba mu haƙuri cewa wani dalili ya sa na makara sha Allah gobe in Allah ya kaddara saduwar mu za mu ci gaba da ayoyin sai mun gama magana magana akan alqibla din sai mu dawo mu faɗi muku hukunce hukuncen fiqhu da malamai suke ɗaukawa dangane da waɗannan ayoyi din ina zaton cewa gobe ma zan yi tafiya amma kuma ina zaton insha Allah zan dawo in na dawo za mu ci gaba in ban iya dawo ba to sai jibe amma ina kyautu zaton insha Allah zan dawo abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah madaukakin sarki muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ah, muna ƙara jawo hankalin jama'a mu ci gaba da addu'a ma wannan ƙasa mu. musamman mashi shugaban ƙasa basa aniyar na alkhairi <clears throat> da kuma duk wanda suke jagoranci Allah madaukakin sarki ya ja su, ya shiryar da su ya sanya su basa tarba domin su yi abin da zai kawo gyara a wannan ƙasa namu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh excellent answer sir ana dai nagiza ya hidomi ya kokarin ka samu bullawa ko ka shiga eh. akwai na extra kuntawa nan na ce a ma jiraba eh. ta kawo okay okay da CV kawai banda document din only na ta eh. da result din saboda ana scanning ne a tura okay website din yana yana yi ko na kwanaki na yi mata magana ko jiya ma na ko shekaran jiya mun fara sai baya shiga yawwa yana shiga yanzu ne jiya ne nima daji ya faɗa min yana shiga ko da je na tafi form din a kafe eh. sai na ajiye na kana ta a gida okay na bar musu sako na ga kai wannan yawa ya je yayi na wani azumi ne to ita ne muke jira ta kawo an gaya mata ta sani ne kenan ta sani ba to Allah sa ta zo da ta zo da sani ko a gida na faɗa musu da su faɗa mata hmm. idan ma ba ku su ba bana jin ta tawa masa amma muna da ake eh, yana jaki ko hmm. ba su da photocopy a kowane a wuri nan. yawwa bana jin ta zo da shi amma ban sai da zan ce ya shiga ɗaki na ya duba na faɗa ko wani a wuri nan da ina ce ko ka zo da original ɗin saboda yawanci a'a na shi reject ka san yawanci abin da ake ce a tsakanin din nan ana san original ya lashe original in ba ta yi ba in na je kife ɗin gobe in baya nan sai in dauka na gwani ok in ba ta zo da shi ba hmm. Ya wato sai a jira ki ya wannan haƙe mutu ari abin rekod ɗin na haƙe mutu kuma ban san mai na taɓa ba ordinarily in taɓa nan na gama in taɓa nan shi ke na zai yi amma ga shi alaman yana yana ci gaba da rafin ta gani ok to kuma na taɓa nan in yaƙe mutu na taɓa nan din ma yaƙe mutu haka za ka yi ka dawo yanzu ba nan ne za ka danna ka dawo mashi eh, kamar nan yi haka kar kuma mu zo bai tsaya ba shi bai a to yanzu kan bai ci gaba haka gwanda ma ai yanzu to bai rikudin din ba na jin na yi wani kuskure ne kuma a aikana yana ci gaba da rikudin nan yanzu maganar da muke yana rikudin to a share shi kawai a can mana ta ta nan ai ba zai yi ba a shi kana gani bai ba ai ba zai yi wannan ba masu tafiya ba ne ɗin kawai ina ji abin da za a yi ka mm, ga shi yana kai ah, jin wani kuma zai shirin da kan shi tun da dai dama har rasta tun agwa yana saving bikin eh da